يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kulawarsa, wanda Allah ta'ala shirye shi shi ne cikakken shiryarye Allah shiryar da mu, salati da sallama da ɗaukaka da daraja marasa iyaka su tabbata ga shugaban halitta cikamakin manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da alayensa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa haɗi zuwa ranar sakamako. In ba a manta ba jama'a masu sauraron mu a wannan shiri na kundin tarihi mun yi bayanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito har ya zo bakin daf da shiga Makka wanda shine fatahu Makka mafi girman abin da Allah ta'ala ya wato tabbatar da musulmi garin da da ake korarsu ake fatattakarsu ake dukansu suka yi hijira suka bar ‘ya'yansu da matansu da gidajensu da dukiyarsu da inda suka saba da iyayensu suka ƙaurace ba komai tare da su sai addinin Allah yau gashi Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka su ya ba su daraja gashi har sun zo za su shiga wannan gari na maka a matsayin gari da wato ya zama ƙarƙashin jagorancin addinin musulunci hakika fatahu maka fatahi ne babba ga wato ainihin musulmi da ko musulunci da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya gama shiri ya raba rindina gida biyu kaso na farko su shigo ta wato sama wanda ke karkashin jagorancin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa da kansa sannan kaso na biyu kuma su shigo ta ƙasa wanda suke karkashin jagorancin Khalid bin Walid ko mun ce ta bangaren da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shigo dama yayi ba da sanarwa cewa a gaya wa jama'an Makka cewa duk wanda ya shiga gidansa ya kulle to ya samu aminci ba abin da za a yi masa haka wanda ya shiga gidan Abu Sufyan shi ma ba abin da za a yi masa ya tsira haka wanda ya shiga harami masallacin harami shi ma ya tsira da haka ta bangaren da Khalid ya shigo kuma an samu wasu mutane sun yi turjiya kamar Ikramatu bin Abi Jahal da Safwan bin Umayya da Suhail bin Amr da Himasu bin Qais bin Khalid da Khunais bin Khalid bin Rabi'a da Kurz bin Walid da makamantan irinsu kuma an bada sanarwa bayan waccan sanarwa cewa kada a yaƙi amma duk da haka waɗancan sai da suka yi turjiya wacce ta kawo aka ɗan buga kaɗan wacce ba ta yi tsanani ba ta ɓangaren da khali ya shigo kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya wato ainihin kafa tuta a wannan guri bayan ya shiga kai tsaye yana shiga sai ya zarce zuwa harami zuwa masallacin harami ya je sumbaci hajar al-aswad sannan ya yi tawafi ya shiga ɗakin Allah ya wato tutturo gumakan da suke ciki wato a lokacin ɗakin Allah da ciki da wajensa da kewayensa da samansa akwai gumaka ɗai ɗai ɗai ɗai har guda ɗari uku da sittin da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita turo waɗannan gumaka ya gurguzo su ƙasa ya faffaɗo da su yana ture su da sanda yana cewa ja alhaqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuka ja alhaqqu wa ma al batil wa ma yu'id kamar yadda Imam al-Bukhari wato a cikin juz'i na 8 a shafi na sha uku da Muslim hadisi mai lamba ta 1781 da Tirmidhi a hadisi mai lamba ta 3137 da kuma Ibn Majah hadisi mai lamba ta 1702 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga turo gumakan nan duk wato aka rurrushe su bayan ya karɓi mukullin Ka'aba da ke hannun Usman bin Talha shi ma akwai kisa da aka kawo game da yadda aka karɓi mukullin da kuma bayanin da aka yi dogo akan wannan kisa duk da malaman hadisi sun raunanta isnadinta to amma dai an karɓi mukulli a hannunsu an buɗe kuma an mayar musu da mukullinsu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama da wannan yayi sallah raka'a biyu a cikin Ka'aba tare da mutum uku ko hudu tare da shi kuma bayan ya fito sai ya zarce gidan Ummu Hani yayi sallah raka'a takwas wanda wannan sallah din ce wasu ka ce tunda yayi ta ne da hantsi da haka sallar duha ce wasu ka salatu shukuri ce wasu kace ce salatul fatahi ce ma'ana an wa wannan sallah suna uku wasu ce sallar duha saboda hantsi aka yi ta wasu ce salatu fatahi saboda bayan fatahu aka yi ta wasu kace salatu shukuri wai nuna godiya ce ga Allah akan wannan nasara da aka samu da haka ne aka ce amiran musulmai wato shugabannin yaƙi da kwamandoji in sun ci nasara a birni sukan yi sallah irin wannan ta nuna godiya da haka sun kira ta salatu shukuri duk da yake dai an fi kiranta sallar duha sai wasu mutane da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayar da sunan su kan cewa su kada a saurara musu saboda abin da suka yi wa musulunci mara kyau to mutane wasu daga cikin su suka gudu su biyu suka buya gidan ummu hani kuma aka nema a kashe su ta ce da Allah a kyale su ta ba su mafakar siyasa aka ce ai mace ba ta ba da mafakar siyasa don haka ta taho wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauri bangaren da yake tana zuwa lokacin yana wanka yarsa Fatima tana kare shi da mayafi sai ta yi sallama manzo Allah ya amsa mata yace wace ce tace ummu hani ce na ba wasu mutane mafakar siyasa na ce a kyale su amma an ce sai an kashe su ya ka gani ya rasulullah manzo Allah ya ce duk wanda kika bashi mafaka mu ma mun bashi mafaka yake ummu hani kamar yadda Imam Mali ya rawaito a cikin wato cikin muwadda mai ta'alikin mai juz'i biyun nan na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da biyu da kuma Bukhari a cikin juz'i na shida shafi na ɗari da casa'in da biyar da Imam Muslim duk su rawaito wannan hadisi bayan an samu nutsuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dukkan mutanen Makka afuwa bayan duk sun ji tsoro sun razana sun birkita cikinsu ya ɗori ruwa sun kaɗu hankalinsu ya tashi mutumin da suka nuna wa adawa gidan manzo Allah ma an siyar duk dangin sun an siyar da gidajen sahabbai duk an rugurguza komai ba su da komai yanzu a maka tare da irin azaba da suka yi wa sahabbai da munana musu da suka yi har ma sun zo wato ainihin su umara suka ce wai kwana uku za su yi da farko suka hana su sai da aka shekara sannan suka ce sun ba su kwana uku to wannan garin yau gashi duka an kamo su an zo an tsare su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me kuke zaton zan aikata muku suka yi suka ce zaton mu alheri kai dan uwa ne mai girma dan dan uwa mai girma manzo Allah ya ce to shikenan ku tafi na yafe muku ba abin da za a yi muku tare da sun san sun yi cin amana sun yi ƙarya sun karya alkawari sun azabtar da musulmi sun kashe wasu sun kwawashe musu dukiya sun wawashe musu mata da 'ya'ya sun siyar da gidajen wato musulmi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu afuwa ya ce ku tafi babu komai sai wasu mutane da cutarsu ta yawa to su waɗannan ne aka ce duk inda aka gansu a zo da su akwai Abdullahi bin Sa'ad bin Abi Sarh akwai Ikramatu bin Abi Jahal akwai Abdul Uzza bin Khatal akwai Al-Haris bin Nufail bin Wahab akwai Maqisu bin Subaba akwai kuma wani da ake kiransa Habbaru bin Al-Aswad sai wasu mata guda biyu mawaka bayi na wani mutum wato waɗanda su ma na ibnu akhtal wanda suke waƙa suke zagin musulunci suke zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke zagin musulmi waɗannan manzan Allah ya ce duk inda suke su ma a kamo su a zo da su ko a kashe su sai kuma wata mata ita ma da take waƙoƙin cin zarafi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da musulunci sunanta Sara ita ma cikin wato maula ce ta barariya ce ta Banu Abdul Muttalib saboda ita ma cin zarafi da zambo da waƙoƙi na zagi da na batsa da take tana ɓata musulunci da musulmi ita ma aka ce a zo da ita waɗannan mutane da aka lissafa su tara ko su goma an kashe mutum uku daga cikinsu sauran kuma sun samu afuwa kama wasu sun yi kamun kafa suka zo suka musulunta Kama ikirama shi guduwa ma ya bar garin gaba ɗaya har ya je zai tsallaka ruwa matarsa ta bi shi ta wato ainihin dawo da shi ta zo ta nema masa afuwa a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya yafe masa kuma ya shiga addinin musulunci waɗannan su ma mata guda biyu suka zo suka tuba suka ce wallahi dama su sa su aka yi tunda haka ne sun daina waka suna zagin musulunci da annabi su ma manzo Allah ce to ku an yafe muku kun san manzo Allah da afuwa da rangwame da jin kai sallallahu alaihi wasallama da dama abin da aka aiko shi yake to haka nan Habbaru bin al-Aswad shi ma ya musulunta aka yafe masa duk dai gaba ɗaya haka sai suka yi ta zuwa suna tuba ana yafe musu Safwan bin Umayya aka ba shi amana shi kuma Fudalatu bin Umayr bin Mulawhi shi kuma sai ya shirya cewa to shi bari ya kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin dawafi ya wasa wukarsa ya sa mata dafi ana dawafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Fudalatu bin Umayr bin Mulawhi bai kake shiryawa ne yace ba abin da na shirya Rasulullahi ya ce a'a akwai abin da ka shirya Allah ya sanar da ni cewa kana so ka kashe ni yace to Allah ba fa wanda na gaya wannan abu amma Allah ya sani ya sanar da kai ce to gaskiya addinin ka gaskiya ne da aka yi karba addinin musulunci ya wato ainihin musulunta kamar da doguwar kissa tana na a cikin Ibn Hisham malamai sun ce isnadin ta Hasan a wannan babban nasara da musulmi suka samu na fatahu Makka ya faranta wa kowa a rai garin da aka kore su daga ciki to yanzu gashi Allah ta'ala ya kawo su ya ɗauki garin gabaki daya ya danka musu don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka share gumaka aka tsaftace garin kuma aka yi sanarwa duk wanda yake da gunki na ajihu ko na gida ko na unguwa ko na kasarsu ko na jiharsu to duk a kawar da gumaka don gumakan hawa hawa ne akwai na ajihu wanda ake tafiya da shi don abu ya ɓaci a ɗauko shi da wuri-wuri na emergency ne akwai na gida wanda iyalan gidan suke bauta akwai na unguwa wanda mutanen unguwa suke bautawa akwai na kowane gari da kowace kabila sannan akwai kuma manya-manyan guda 360 wanda ake zuwa a yi musu dawafi a girmama su to yau duk gashi an kakkare su dama itatuwa ne dama gumakan masu rai waɗancan arnan ne ana kawar da arnan sai ga gumakan ba za su iya wa kansu komai ba bayan fitowa maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a maka kwana goma sha tara yana sabunta ayyuka na musulunci da aka jinkirta da waɗanda aka rushe da waɗanda ma babu su ana ta daddasa su daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura bataliyan yaƙi domin tsarkake ƙasar gabaki ɗaya daga gumaka ranar 25 ga watan wato Ramadan shekara ta takwas aka tura Khalid bin Walid ya rushe gunkin Uzza tana can wani guri mai suna Nakhala da Quraishu da Banu Kinana Uzza shine babban gunkin su shi suke bauta masu kula da ita kuma wasu kabilu ne ana kiransu Banu Shayban Khalid ya fita tare da mutum talatin a wajen rushewar ne Khalid ya ga wata mata ta fito wanda ita ce kamar bokar gurin ko aljanar gurin ko matsafiyar gurin bayan Khalid ya rushe gunkin ya dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai baka baka kashe lata uzza ba har sai ka kashe wannan bokar ya juya wajen wannan bokar ta taso masa har ta yi tsirara ta buɗe gashin kanta Khali ya sa takobi ya raba ta gida biyu ya da ya an gama da wannan yanzu babu Lata babu uzza duk shekarun da uzza ta ana bauta mata ta kau Karshen watan Ramadan na wannan shekara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Amr bin al-As yace ya je ya rushe guncin Suwa'a a can wani guri da ake kira Ruhat wajen kabilar Huzail wanda matsayin kilomita da 150 arewa maso gabas daga makka ya je ya rushe ya dawo ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai a cikin watan dai aka tura Sa'ad bin Zaid al-Ashhali da soja mutum ishirin domin ya rushe Manata a can wani guri ake kira al-Mushallal kusa da Qudayd masu bauta mata akwai al da Khazraj da Gassana su ma aka ce to karshen naku abin bautar yayi ya je ya rushe ta ya dawo bayan Khalid ya dawo shi ma daga wancan aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na rushe Uzza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura shi a cikin watan Shawwal shekara ta takwas domin ya je wajen kabilar Banu Juzaima ya kira su zuwa ga addinin musulunci ya fita tare da runduna mutum ɗari uku bayan ya isa gare su to manzo Allah ya ce ba yaƙi zai ba kiransu zai zuwa ga musulunci ya kira su zuwa ga musulunci maimakon su ce mun musulunta sai suka dinga saba'ana saba'ana mun karkace mun karkace sai khali ya ɗauka kamar suna nufin sun karkace wa musulunci don haka bayan an kama su ya ba da sanarwa cewa duk wanda aka kama a kashe su to wannan abu bai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daɗi ba domin wasu sun kashe din wasu basu kashe ba da gari ya waye labari ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda da Khalid yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga hannu ya ce ya Allah na kubuta daga abin da Khalid ya aikata ba ni na sashi ba amma duk da haka tunda kuskure yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Ali aje a kirga adadin mutanen da aka kashe a biya diyar su aka je aka kirga adadin aka biya diyar su sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da nada Khalid domin malamai suka ce da Khalid abin da yayi yi wato ba kuskure bane ganganci ne to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ƙara nada shi komanda ba amma sai sake nada shi aka ci gaba da yaƙi kamar da yazo a cikin Ar-Rahiqul Makhtumu da kuma Zadul Ma'ad da sauran da cikin Sahihul Bukhari bayan wannan duka Allah subhanahu wataala ya tsarkake wannan guri daga gumaka da najasa bayan shekaru aru-aru da aka kwashe a nan ana bauta musu zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa suka dawo wa mutane mutane suka ci gaba da harkokinsu na ibada da mu'amala da zamantakewa ƙarƙashin inuwar musulunci mai adalci da gaskiya da amana da yancin wato cikakken yanci ba yanci na karya ba daga nan ne sai shirin yakin hunain wannan yaki ana kiransa yakin hunaini ko yakin autas ko yakin hawazin hunaini sunan gari ne shi kuwa autas sunan wani kwari ne tsakaninsa da maka kilomita ko dai sha bakwai ko sha takwas ko sha tara ta ɓangaren arfa kamar yadda ya zo a cikin fatahul bari juz'i na takwas shafi na ashirin da bakwai da na arba'in da biyu bayan ganin nasara da musulmi suka samu sai wasu ƙabilu suka tsaya tsayin daka cewa su ba za su musulunta ba ba za su yi sulhu ba ko ba su yadda a zauna lafiya ba sai dai a yaƙi su ga iya ƙarfinsu su ne akwai hawazin da taƙif da Nasiru da jasamu da sa'adu bin bakar da banu hilal daga cikin ƙabilan kaisu bin gailan suka je karkashin jagorancin wani mutum da ake kiransa Maliku bin Auf An-Nasri suka same shi su fa an yi nasara amma su basu gamsu ba da haka suka fito tare da mata da yara da dabbobi aka tambayi shi shugaban su Malik bin Auf An-Nasri cewa me yasa kace a fito da mata wajen yaƙi da yara da dukiya da dabbobi yace saboda ka a gudu ne dama mutane suna gudu ne saboda sun san matansu suna gida ‘ya'yansu suna gida dukiyarsu tana gida amma ka san ƴaƴanka suna wajen yaƙi matarka tana wajen yaƙi dukiyarka tana wajen yaƙi to batun ka gudu ma babu shi in ma ka gudun ina zaka zaka zo ka taraba kowa a gida to amma wannan hikima ta sa masu hankali da yawa ba su yarda da ita ba cikin su akwai wani tsoho mai suna Duraidu bin Dimma yace gaskiya wannan wato shawara taka ba shawara bace in kuma aka rashin nasara kaga mun yi asarar matan namu da ƴaƴan namu da dukiyarmu kuma wa yake da tabbas din nasara a wajen yaƙi? Kara aƙalla an ga abu ya ɓaci a gudu a koma gida amma yanzu an fito da gidan gaba ɗaya akwai hatsari a wannan amma shi wannan Malik bin Auf an-Nasari ya ƙi yadda da wannan shawara wato ainihin ya ci gaba da dogewa a kan cewa sai an fita da mata da yara din to suka fito suka yi rindina ma kekiya saman dubu ashirin sai manzo Allah sallallahu alaihi ya tura wani mutum da ake kiransa Hadradul Aslami yace je binciko masa labarin shirin da suke yi a ranar asabar shida ga watan wato shawwal shekara takwas hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga maka bayan ya yi kwana goma sha tara a ciki tare da runduna ta dubu goma sha biyu dubu goma mutanen da ya zo da su fatahu makka ne dubu biyu kuma na sababbin shiga musulunta ne waɗanda aka gamu da su a nan makka cikinsu akwai waɗanda ba su musulunta ba ma amma an karɓi wasu kaya daga hannunsu aro kamar safiyanu bin umayya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi aro a hannunsa na wasu makamai kuma cin an gama yaƙi za a dawo masa da abinsa ya naɗa gwamna a makka mai suna attabu bin usaid wani matashi ne shekarunsa an ce duka ba wuce ashirin ba manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya naɗa shi gwamnan makka sannan wato ya aka sa wasu sahabbai tsoron runduna daga cikinsa akwai anas bin abi marsadil ganawi wannan shine karo na farko da musulmi suka fita yaƙi da wannan adadi mai yawa don wasu a suna cewa wato saboda ganin yawan da musulmi suke da shi ne wasu ka dinga cewa in dai da dan saboda kaɗan ake yin nasara a kanmu to yau dai kan yawan ya kai mai nasara da haka wannan kalma da suka faɗa sai ta zama jarrabawa a gare su shine Allah ta'ala ke cewa yawma hunainin iz a'jabatkum kasaratukum falan tuguna ankum shay'a ranar hunaini da yawan ku ta burige ku ta kayatar da ku amma bata tsinana muku komai ba to ana zuwa su dama sun yi kwanto a cikin wani kwari kawai kafin a shari'a sai suka afka musulmi da yaƙi nan da nan guri ya rude yaki ya yaƙi musulmi da yawa musamman sababbin musulunta suka fara ranta da gudu sai kowa ya bi su aka ranta da gudu aka yi ta gudu musulmi suka yi ta gudu sun rasa me yake faruwa abin da ya rage a gurin saura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu jarumai su tara inji ibnu ishaqa ko su goma sha biyu inji imamun nawawi ko su tamanin a ruwayar al'imamu ahmad da alhakim ko su ɗari a ruwayar turmuzi daga abdullahi bin umar duba fatahil bari juz'i na takwas shafi na ashirin da tara zuwa talatin. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa shi kaɗai ya tsaya da yake yafi kowa jarumta da mazantaka yace anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib ni annabi ne babu karya ni ne dan abdul muttalib da haka ya umarci Abbas da yake Allah ya bashi murya ya ce ka kwalla kira ka ce ina kiran musulmi su dawo Abbas ya kwalla kira nan da nan musamman muhajirun da ansar da suka ji sautin Abbas cewa su zo Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiransu nan da nan suka dawo suka shiga sau aka ci gaba da fafatawa har Allah ya bada nasara dama wancan gudun dan a jaraba su ne a nuna in babu nasara Allah komai yawan ku ba za ku ci nasara ba ku dogara ga Allah ba da yawa ba ku dogara ga Allah ku yi tanadi amma ku dogara ga Allah dogaro ga Allah bai kore tanadi ba tanadi bai kore dogaro ga Allah ba a dogara ga tanadi kawai a bar dogaro ga Allah kuma an dogara ga Allah to a haɗa da tanadi domin sababi ne wannan wato da yaƙi yaƙi waɗannan ƙabilu suka tarwatse gida uku suka ranta a nakare kaso na farko suka yi wani guri da ake kira nakhla kaso na biyu suka yi ta'if kaso na uku suka yi autsas to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa wani mutum da ake kira Abu Amir al-Ash'ari radiyallahu anhu zuwa autas din ya hada shi da rindina cewa ya je ya wato bisa a baya sauran kuwa da suka watsa cikin duwatsu aka kyale su suka ruga da gudu dole mutum yana kallon matarsa da ‘yansa da dukiyarsa zai tsallake ya batta suka bar fursunoni dubu shida suka bar raƙuma dubu ashirin da biyar suka bar tumaki dubu arba'in suka bar azurfa ukiya dubu hudu wato aka tara wannan dukiya gaba ɗaya guri guda aka sa wani mutum mai suna mas'udu bin amr al-gifari ya ci gaba da kula da su da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan sai ga Shema'u bintul Haris Sa'adiyya wace yar uwar yar uwar da suka sha tare suka sha yar uwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ta shan nono da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganta ya, ya gane ta bayan ta yi wasu waƙoƙi da da take masa yana yaro ya gane ta har ya shimfiɗa mata mayafi ta zo ta zauna a kai ya karrama ta ya wato ‘yantar da ita ya mayan mata da abubuwan da aka abin nata ta ji daɗi saboda karamcin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce zuwa Ta'if su ko mutanen Ta'if suka shiga katangu suka rufe suka kulle aka yi turjiya aka samu wato aka samu su takunkumi tsawon kwana arba'in ko ashirin ko sha bakwai ko sha ko sha kamar yadda aka kawo saɓani yana na a cikin fatahul bari juz'i na takwas shafi na arba'in biyar bayan tsanani da wahala da harbe beniya da kuma wato ainihin hauba da suka faru a ƙarshe dai aka gane mutanen nan fa ba za su buɗe katangunsu ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai toshe ruwan da ke shiga gurin ya yanyanke dabinan su suka bada hakuri to manzo Allah ya ce a sanar musu duk wanda ya sako ya tuba an kyale shi daga ciki mutane 27 suka sako suka yi suranda suka tuba ragowan kuma suka tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya ga ba hikima ya ta zama a gurin su sun shiga gidajen su sun kulle sai kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya raba wannan dukiya ga musamman sababbin shiga addinin musulunci domin a ƙarfafa musu zuciya su tabbata a musulunci cikin ma ba a ba ansar komai ba har yan gunaguni suka dan fara kaiwa da komowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara su ya nuna musu mutane za su tafi da dukiya ku kuma za ku koma gidajenku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga koma da manzon Allah da ka tafi da dukiya wanne ka fi so suka ji daɗi da wannan abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu na yabo cewa da za a ce za a rabu gida biyu wannan su shiga wannan kwarin su shiga wannan kwarin a ce manzo Allah ina za ka shiga yace da bangaren ku zan shiga to sun ji daɗi da wannan huɗuba kuma ya kwantar musu da hankali To, a cikin waɗannan ƙabilu akwai waɗanda suka musulunta musamman daga cikin hawazin ɗin, da haka suka nemi a mayar musu da iyalansu da dukiyarsu ƙarƙashin jagorancin Abu Burkan wanda da Zuhairu bin Surat. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane shi Zuhairu bin Surat ɗin nan wato ma sa ne na shan nono. Don haka mai musu da iyalansu ya da shashin dukiyarsu ya kuma ayin suka kuma shiga addinin musulunci kuma aka ba su amana. To wannan shine bayan raba ganima da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya harama da umara daga Ji'irana ya kuma je yayi umara bayan yayi umararsa kuma ya kama hanyar zuwa Madina ranar 27 ga watan Zulqa'ada shekara ta wato takwas hijiriya kamar yadda ya tabbata a cikin Fathul Bari juz'i na takwas wato shafi na hamsin da takwas. To bayan dawa fatahu maka da wannan gagarumin nasara da aka samu mutane suka yi ta zuwa suna shiga addinin musulunci jama'a jama'a tawaga tawaga kabila kabila kuma zaman lafiya duk gumaka aka share su daga wannan yanki aka kuma tura masu wa'azi da masu karantarwa da alƙalai aka kakkafa makarantu aka ci gaba da ilmantar da mutane Qur'ani da hadisi ana koya musu gaskiya da amana da mutunci da zaman lafiya da girmama iyaye da jin tausayin yara da sa su a makaranta da haƙƙin mata da haƙƙin iyali aka baza adalci yadda mutum zai doguwar tafiya baya tsoron komai baya tsoron kowa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga sahabbai cewa lokaci zai zo da adalci zai tabbata yadda mutum zai yi doguwar tafiya da wato awakinsa ko tumakinsa ko raƙumansa baya tsoron kowa sai dai ko kura ta zo ta kawo hari akan tumakinsa ita ma kuran adalci ya tabbata za ta samu nata naman a daji ba sai ta kawo hari cikin gari ta kame awaki ko 'ya'yan mutane ba da wannan shine wato ƙarshen zuwa fatahu makka da wannan yaƙi na wato ta'if da kuma na wato banu hawazin nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a wannan mako a madadin mai ɗauka mana wannan shiri kuma mai kula da shi wato Hassana Salisu da kuma shashin addinin musulunci wanda Malam Muhammad Kabir yake jagoranci da kuma gidan rediyon Freedom ni Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa mai tsarawa da gabatar da wannan shiri na kundin tarihi wanda muke magana a akan rayuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam da walhalu da suka sha dan mu koyi darasi daga ciki nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu haɗu a wani mako يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن